Mom ta gani tana manana magana, kin duba zoben da yasa da yasa Chigmai Hope ya san wani irin kwasa ta yi da gudu ta shiga kicin din su. Gabanta na faduwa, gani tai ana ma girki a kicin din. Ga hadaddun kuloli na baki daga da ta ga an jera a saman kan fridge. Tana mamaki baki za su yi yau ne kuma jin muryar su sun sako kasa yasa da sauri ta bude kofar kicin da zai sada ta da backyard. da fita da sauri ta mai da kofar ta rufe da sauri daidai sun shigo kicin ɗin sannan ta wani irin kwasa da gudu ta yi mini gadin ɗin da abban su ya yi musu a wajen yawanci UKN, abba na zuwa gadin ɗin ya zauna ya sha iska is very small and portable ga flowers sosai na daidai kuɗi ba irin na masu kuɗi ba ko kaɗan bata lura da mutum ba saboda tana gudu tana wigen baya ne ji ta yi kawai ta yi tuntuɓe da mutum ta yi wani irin tambulan ta saman kan shi ta tsallako gaban shi za ta yi baya ta faɗi ya wani irin riko ta gamgam hakan ya sa ɗan kwalin kanta ya wani irin zamewa ya faɗi ƙasa Nobel ɗin da take rike da shi ya wani faɗi shi ma yadda gabanta ke faɗuwa don ta riga ta sa rai ta sa ran faduwa za yasa ta kankame idanunta gangam cike da tsoro tana wani irin nishi da bakinta da ke fitowa a fili shaka tsaya ba tare da ya saki annanta ba yake kallanta tun daga kan tattausan hannunta da ya rike zuwa kyakkyawar fuskarta da yadda ta rintsa idanunta cike da tsoro tana nishi zuwa yadda jelan gashinta ke gogon ƙasan wajen cikin wani irin murya ya ce who are you beautiful lady jin muryar mutum wanda bata san shi ba don duk azatanta da abba ta ci karo don shi ke zama a wurin nan don har ta sa ta sa dakar har ta sadakar yau ta mutu a hannun shi yasa ta bude idanunta da sauri da sauri sannan ta ware su sosai ta kalle shi haɗa ido ta yi da wani kyakkyawan matashi wanda akalla zai yi met ɗin yi Hamad ɗinsu yana sanye cikin wani farin yadi mai laushi sai zuba uban kamshi yake yi ƙara zaro idanu tai tana kallon shi ba tare da ta yi magana ba murya can ƙasa ya ce who are you what is your, name pretty lady ƙoƙarin fisgi hannunta daga nashi ta shiga yi sannan ta ce my name is du'a wani irin limshe ido ya ya buɗe yana yana yana ƙara binta da wani irin mayan kallo ya ce you have a very very very very beautiful name ƙeyar gidan ke yar gidan nan ce ko kuwa baƙuwa ce ke ƙoƙarin fisga hannunta take yi ta kasa saboda yadda ya rike ta gamgam ta ce ni yar gidan nan ne ni ka sake mini hannu in tafi ganin hankalinta na kan hannunta da ya ƙi saki ya sa ya ce kina so in saki miki hannu Gada mai kai ta yi ba tare da ta kalle shin ba ta kalli gefe ɗaya ya ce to an sa mai kwashin sai na sake ki miki hannun da sauri ta gada mai kai tana kallon gefe don ba ta son haɗa ido da shi saboda kallon da ta gaine mata a hankali yana kallon ta still ya ce ke kan wasu hammat ne da sauri ta gaɗa mai kai alamin a eh, hakan ya sa ya ce am uh, amman your mom is different ko sake gida mai kai ta yi ta ce mami ce mom dina yanda take magana da muryanta kamar na yara tsabagen daɗi bala in tafiya da shi yake yi shi ta hakaman yan yarinya kuma kamar shagwababba a hankali ya ce yaya aka yi to ban san ki ba a hankali ta ce abba baya bari na in fita yanda take magana ga baki ɗaya take kallon shi sai gefe take kallo yasa ya sake binta da kallon tun daga gashin kanta har zuwa kirjinta da yake hango cibilankenta da kyau wow don he could have a clear sight saman saman sabida yanayin wuyan rigarta da kuma yadda ta dan rankafo ta gaban shi tana kallon gefe still ta ce don allah ka sike ni in tafi i don't know you idan wajen idan wajen ya hamad ka zo ka je side din shi abba kadai ke zama a nan murmushi ya mata ganin da gaske ta kasa kallon shi sai gefe take kallo tana magana this girl is not used to men ya yi a ran shi sannan ya ce in wajen ki na zo son ki nake girgiza ni wajen ki na zo son ki nake yi girgiza mai kai ta yi da sauri ta ce wallahi ba ni bane ba ba na ma fita baka san ni ba please ka sake mini hannu na koma cikin gida ba a san na fito ba wallahi yanda take magana yake mugun burge shi bai san lokacin da ya ce an taba gaya miki you look beautiful whenever you talk in this your natural hair is this your natural hair ya kai hannun shi zai taba kanta da sauri ta koma baya sai kuma ta saki kuka shi ma bin ta yi tana komawa ba yana kokarin biyo ta zai taba mata gashin suka ji karan fadan abu da sauri dukkan su suka waiga baya Nana ce ta fito ta ci uban gayu sai kamshi take zubawa ta ɗauko haɗaɗɗen tire da jog din kul soɓo da cups ke kai duk ta sake su a ƙasa jok ɗin ya fashe zoben na bin ƙasa ganin nana ya sa ta ƙara ƙara ƙarfin kukan ta ce ya nana kin ga wannan mutumin ko ya riƙe ni ya ƙi saki ni tun ɗazu juyowa juyo da kan shi yayi yana kallon yadda take magana kamar zai cinye ta ya ce inda na san akwai kyakkyawan yarinya irin ki a gidan nan I will not have wasted my expensive time on this your sister ya nuna nana wani irin kwalalo idanu ta yi sai yanzu ta gane saurayin nana ne wanda za ta aura rawa jikinta ya shiga yi tana kallon nana tana kokarin fisga hannunta daga nashi ganin yadda ta daburce sa ya sake ta yana murmushi looking so damn happy da wani irin gudu ta kwasa ta ma kasa komawa ta hanyar ta biyo da za ta da za ta zo kawai ta zagaya ta koma ta compound ta bude kofar falon su ta shiga da gudu ta sama Binta ya da kallo har sai da ya daina hankota sannan a hankali ya kalli dan kwalinta da ke wurin da novel ɗinta ya ɗauka sannan ya kai dan kwalin kan fuskar shi. Yana wani irin shakar kamshin ta sannan ya janye su daga kan fuskar shi ya kalli nana da ke tsaye. Ta kasa kokarin motsi ya ce so kina da this beautiful sister ba ki taɓa gaya min anything about her ba. In fact, you have never mentioned her to me. Ma, to me ma. tattaro kwaraj ɗinta ta yi ta sikin mai marmashi ko ba komai akwai wantin da take da ta koyo daga wajen mom ɗinta iskir kissa ta ƙaraso ta yi kusa da shi ta zauna a kan kafet ɗin da ta shimfiɗa mai cike da salo irin na siyasa ta ce ko abba mu duk da yar shi ce baya baya nata cikin yaran shi ba ma abba ba har uwarta mamin da ta haife ta ma baka ganta ba kamar maiya mamanta mamanta kafin ta aure tana da aljannu namijin dare kafin a cire mata aljannan akwai wanda ya aure ta so an ce shi ne ya mata cikin wannan yarinyar shi ya sanya ga ta nan daban ga baki ɗayan danginmu ita kaɗai ce fara ita kaɗai ce daban kamanninta komi nata daban kakanmu ta tsane ta she has been nothing but a bad luck duk inda ta shiga sai ta yi causing trouble shi ya sanya abba ya yi grounding nata ba ba boko ba islamiyya ko this our compound she is not allowed to come out iyakan ta daki ko kicin ba a bari ta shiga kar ta je ta kashe mu i don't think ko hot water ma ta iya boiling she has been grounded like like this for years ba tun bayan jss2 tun da take maka maganan yake tunda take maganan yake kallanta don shi mugun dan gayu ne dan dan boko yaron dan gata dan dan masu kuɗi wani irin taba baki ya ce you people have been sarcastic young innocent pretty girl za ku kulle haka a gida saboda she is different kamanninta daban that is illiteracy gata nan gata nan so pretty my so pretty my lord her body is so soft gaga she just look at her snatch waist ka auri wannan ai zaka ka auri more rayuwa da ita ne ka sha miya ka sha miya har ka gaji murmushin yaƙe ta ita ce come on Hussein mu bar maganar nan yar aljannin nan miƙewa tsaye yayi yace I'm being serious ni wai kin zaci wasa nake yi wallahi na ganta ina so na fasa auren bari na je na sanar da dad this is our beautiful sister nake so wallahi ita zan aura ga ta soyon daga gani bata fi 20 ba ta shi ta yi da sauri kirjinta na bugawa uku uku dan a rayuwarta tana bala'in mahaukacin san Musin kamar za ta haukace yaro ne ga kuɗi ga gata ga kyau da wani irin sauri ta kama hannun shi ta riƙe ta ce please Musin, in ma wasa kake min this jug is way too expensive bikinmu duka duka bai fi one month ba fa sai ka ce ka fasa aure na kanwata kake so daga ganinta yanzu nan don't you see what is going on abin da yasa ake cewa ita yar aljanu ce minti nawa da ganinta har kaji kana son ta you are willing to risk our relationship da muka raina muka raina for years when we are finally about to get married don Allah kar kai min haka ka taimaka rayuwa na Musin ka san yadda nake son ka please baby ga hannun shi yayi yace stop talking nonsense wallahi ba zan aure ki ba kin ji ma na ratse ko ni du'a nake so ita zan aura juyawa zai juyawa ya juya zai fita da wani irin sauri ta sha gaban shi ta zube ta hanyar nail down ta haɗe annayenta tana kuka ta ce please stop saying kanwata za ka aura please stop stop saying that wallahi ka rabu da ni zan iya ka rabu da ni zan iya mutuwa Allah ko Musin dan Allah kar ka yi min haka you know how much you mean to me eh me za ka yi da ita babu abin da ban ta ba kawai sai dai ta nuna mini haske zaro ido ya ce what are you crazy kar ki kara kwamfiyarin kanki da yarinyar nan don wallahi ta fi ki komi ni ma daman za a aure ki ne because you are full don ban san mace ma. kina da big bombs da as do you know that is what i like but damned du'a shape is kai rock bannan kai her shape is like threatening life treatment idan ban sami yarinyar nan na more rayuwa da ita ba i can die ke kin ga as the bombs da bombs ha wane wane naki see Matt Platt Tommy, see snatching west. I don't think ugunta ya kai 10. Ke, I beg go gefe da Allah. Then now we are talking about Kim. Kim Kardashian, a nan don ko Kim taga du'a, she go run go hide. da sauri ta shiga haɗe hannayenta za ta yi magana hankaɗe ta yi ya bi ta gefenta ya wuce ya ce sai kuma ki bayan na gama rantsuwa cewa ba zan aure ki ba komai za ki sai dai kuma ki ni ki nake so wallahi am up zan turo dat an jima da night yana magana ya gaba zuwa compound ɗinsu ya je shige haɗaɗɗiyar jeep ɗin shi mai gadi ya buɗe mai gate ya wuce ya ya fice abin shi ta kai more than 15 minutes a wajen kuka take yi sannan wani irin zuciya ya ɗebe ta ta tashi ta ciki ta kofar kicin ta bi mami na kicin tana kwashi abinci amma ko kallon su ko kallon su bata yi ba tana kuka ta wuce fu ta tafi falo ta shiga mom da ke zaune tare da Hauwa suna magana ne suka ga shigowar nana tana kuka sosai ba ma ba ma ta lura da su ba ta yi hanyar state da sauri mom ta miƙe ta ce nana ke lafiya gani nan anan menene kike kuka haka da wani irin sauri ta juyo ta dawo ba ta wata wata ba ta fada jikin mom ta zube sai kuka daga mom har hawa rudewa suka yi hawa ta ce yaya nana menene fa me fada menene fada kuka yi da musin din cikin kuka ta ce sosai ta ce mom musin ya ce ya fasa aure na wai du'a zai aura cak mami da ta fito rike da kula ta ajiye kan dani ta tsaya tubus a wajen tana mamakin me kuma ya kawo sunan du'a a zancen su mom dama ta rude sabida yanda yarinya ke kuka tace du'a kuma ta ina musun ya san wata du'a har da har zai ce miki zai aure ta eh kin san me kike faɗi kuwa mom ta yi tambayan sound so confused so confused and shocked don ba ta gane kan zancen yar tata ba cikin kuka sosai na ta ce mom bayan na ɗauki zoɓo na je na kai mashi a jikin shi na ga du'a suna hira har yana ma tambayar ta gashi yana tambayar ta gashi ta cire mai dan kwali kuma idan ƙarya ne ki je gadin ta ma bar mai dan kwalinta har nobel ɗinta a wajen ma cikin wani irin mugun zuciya cikin jikin momi har karma yake yi ta shekwala ma du'a kira du'a du'a du'a ki sauko ƙasar nan da kanki kafin na zo ɗakin nan wallahi dan na lafira sai ya fi ki jin daɗi buɗe ƙofa ta a hankali ta shiga saukowa idanunta sun yi ja saboda kuka ta shiga sakuwa daga state hada ido ta yi da mami da ke tsaye a dining tana kallon ta kamar yadda ita ma take kallon mamin kasa kasa kasa karasawa sakowan ta mom ta ce zaman lafiyarki shine ki amsa tambayar da zan maki ba tare da kin mini ƙarya ba in ba haka ba yau sai na fusa na fusa naka saki wallahi kin sauka kasa koko baki sauka kasa ba kama jikin skirt din les din ta tai gam gam tsabagen tsoro tana kallon mami tsabagen tsoro sannan ta kalli mom ta ce bayan ne sallah shine ta windo na leka daga su anila na wasa a kamfam shine na saci kanya na ta kicin na fita to na ji muryar ku a kicin din shine na kwasa da gudu saboda kada ku gani wallahi wallahi ni ban san da mutum a gadin ba tuntube nayi da shi zan fadi shine ya taro ni fashewa da kuka ta sake yi sosai ta ce wallahi ni ban ma san shi ba Allah kuwa mom cikin wani irin bakin bakin zuciya nana ta inda take a states din wani irin finciko gaban rigar ta tai ta cakumo ta tace ƙarya kike yi baki san shi ba kin ji ina ina waya da shi jiya da daddare mun yi zai zo yau shi ya sanya yau har da cin kwalliya haka saboda ki kwace mini wanda zan aura ko baki san shi ba uban me kike yi a jikin shi cikin kuka sosai ta ce wallahi ya nana ni ban shiga jikin shi ba hannu ya rike kuma ina ta kokarin na kwace ya ki saki na shine yazo zai taba mini gashi wani irin kishi ne ya kwashi nana ta wani kai mata mugun duka a baki ba ta cire hannun ba sai jini bakinta ta sake fashewa da kuka kimarta nana kimarta nana ta shiga yi jeyi ba ji ba gani mom ce ta ce yi yi ma shegiyar ƴan aljannin nan mugun duka nana yi mata jina jina ita da uwarta sun ga kin yi miji daga gidan arziki shine aka turo ta ta yi miki kwace ta raba ki da shi duniya in har baka mutu ba baka gama ganin abin kallo ba ki ta da kyau kyan da take takama da shi ki canza mata halitta yanda nana ke dukantan tana bugata da komai ta samu ya sa ta fara ihu tana miƙa hannu tana kwala mami kira don ba ta iya faɗa ba ta iya fada ba ba ma ta san yadda za ta fara dukan yar tata ba kwata-kwata a hankali mami ta juya ta ci gaba da arrangin dining table din da take kunnen su da kewa kannansu da ke wasa ihun da suka ji yasa duk suka shigo ciki suka cika falon anila ta fashe da kuka sosai ganin yadda ake dukan yayarta juya mom ta ta kalli dining ganin mami ta juya ta ci gaba da aranjin dining abinta yasa ta wani irin murmushin mugunta ta ce barka barka mata shegen rigan barka mata rigan nan da ta je tana kokarin kwace miki miji da shi kunnanta kannanta su ganta ta ji kunyar duniya wani irin buga ta da tiles na na tai ji kake yi kum Nana ta wani juyar da ita ta wani yage zip ɗin rigarta tana jan rigar tana cire mata riƙe rigar ta yi tana kuka sosai ta ce ya nana ya hakuri mami ta sake kwala ma kira kira don mugun kunya take a ganta mom da ranta fes don ta daɗe tana son gumama mami amma ta rasa yadda za ta yi sai yau Allah ya bata dalili mai kyau ta ce fisgari gan duniya da ƙannanta su ga abin da take boyewa haka ake ma 'yan iskan yara masu son kwace mayayyunsu mazajen da za su aura fisgar rigar kannanta su ga nonuwan marasa basali fisgar rigar nana nana ta yi ta ta tayar mom ta ce yara ku kalle ta kuma ta ehu su muhammadu suka hau iwi don ba su san me ke faruwa ba yara ne trofilo Trofilo kan kujera ta ja ta kankame tana boye jikinta. Nana ta wani sake dauke ta da mari. Ta hau ruwan ta tana nausa daidai lokacin Abba da Hamad suka shigo ɗakin. Shiru yaran da ke wurin da ke ihun suka yi ji kake yi ɗakin kamar an ɗauke wuta sai muryar du'a da bai ma fitowa da kyau tana kiran mami mami take kiran mami mami take a wani irin zuciya abba ya wajen wani irin dagona na ya tsaye sannan ya kai mata lafiyayyen mari fau